ku biyo ni insha Allah darasin mu ne za mu ku bidiyo ne akai da za ku sakawa trust wallet ɗinku security mana da za ku saka mata password yadda duk wanda yake buƙatar shige ta dole sai ya saka wannan password ɗin kafin ya buɗe ta ku biyo ni da fari za ka trust wallet ɗinka kamar haka sai kai click akan ta da ka click akan ta za ka jira ta buɗe ok yanzu ga shi ta buɗe mana kamar haka ta buɗe ma kamar haka ga inda aka rubuta settings nan za ka shiga kamar haka ka yi click akan settings ga wajen da aka rubuta security sai ka danna wannan security ɗin da ka danna shi ga inda aka rubuta password sai ka kunna shi kana kunna shi ka ta buƙaci ka saka password misali sai ka zaɓi wanda ba za ka manta ba ka ta buƙaci ka ƙara sakawa shi ka ƙara sakawa to yanzu shi kenan password ɗinka ya yi yanzu bari mu jarraba mu gani shin ya yi ɗin ko bai yi ba bari mu fita gaba ɗaya sai mu buƙaci mu ƙara shiga yanzu ga transfer ɗinmu kamar haka ok mun yi click account mun ga yanzu gashi dole sai ka saka password za ta shigo na gashi ta buɗe to wannan shi ne hanyar da ake bi a saka password sannan misali misalin balas ɗin kana so ka ɗan ɓoye shi a lokaci za ka iya danna wannan amount ɗin total amount din, kaga ya zama star in kana buƙatar kuma ya wannan sai ka danna shi ya dawo to wannan shi shine yadda ake sakawa trust wallet security ina fatan wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan yawan shi ne zan kana farko za ka yi mana subscribe sannan kuma da fatan za ku bani share da like da wannan